radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau asabar kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wanda gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen da suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka kisoshin rayuwa sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya shirinmu na karshe shine duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 4 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan Disamban shekara ta 1952 kasashen amurka burtaniya da kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda ke cikin tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaka tsakaninsu ta fuskacin siyasa da kuma tattalin arziki gami da tsaro baya ga kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet wadda take rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi watandar kasar ta jamus bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka da birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da sojin tarayyar soviet kuma suka mamaye gabashin kasar da hakan ya hada har da babban birnin kasar ta jamus wato berlin sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kai ruwa rana a tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka birtaniya da kuma faransa akan yadda za a tafiyar da ikon berlin wannan ya sanya sojin tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 suka gina katangar da ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin jamus da hakan ya hada da birnin berlin yanda su kuma kasashen turai na yamma suka mamaye yammacin kasar jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 627 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 816 kamariya said mirza sharif gurgani ya rasu a garin shiraz na kasar iran said gurgani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai masana akan adabi da kuma falsafa ya yi karatu a wajen manyan malamai musamman ilimin falsafa da kuma aƙida daga cikin manyan malaman har da sayyid gudabuddin razi a kuma sayyid mirza sharif gurgani ya rubuta littattafai masu tarin yawa a fagage daban-daban na ilimi da hakan ya haɗa da ilimin adabi da kuma falsafa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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin. Farko muhimman kanin su. Iran tana da wani zaɓi idan Amurka ta yi komawa tonawa da ake yi a Biyanna. Algeria ta gargaɗi game da makincin Isra'ila ikon ikonta a Afirka. Dakarun ƙasar Yaman sun harbo jirgin leƙen asiri mara matuƙi na Amurka. Cristiano Ronaldo ya zama dan wasa na farko da ya ci kwallo 800 a tarihi. Yanzu kuma ga labarin bi da bi. Iran tana da wani zaɓi idan Amurka ta ƙi komawa tattaunawar da ake yi a Biyanna. Babban mai bada shawara a tawaga Iran a tattaunawar da ake yi a Biyanna kan batun cire matakunkumi Muhammad Madanci ya faɗi cewa idan Amurka ta ƙi komawa tattaunawar da ake yi to Iran za ta yi amfani da zaɓi na gaba wato ci gaba da shirin nukiliya kuma ta kara karfa dangantakar ta da kasashen asiya ya kara da cewa iran tana jira ta ga makomar daftarin kuduri guda biyu ta mika a kasashen turai hudu gami da kasar jamus kafin ta yanke matakin da za ta dauka kan kuduri na uku tuni dai iran ta tsara shi amma ba ta mika shi ga abokan tattaunawar ba iran tana ganin daftarin kudurin guda biyu sun dace sosai yadda amurka da kasashen turai ba za su ce iran ta buƙaci fiye da abin da ake aka amince da shi a yarjejeniyar GCPOA ba kuma ana sa ran za a tauna kan shi a taron haɗin gwiwa na jcpoa sai dai ɓangaren kasashen turai da amurka ya nuna rashin gamsuwa da ƙudurorin guda biyu ƙasar algeria ta gargaɗi game da makircin isra'ila na fada ikon ta a afirka ministan harkokin wajen ƙasar algeria ramtane lamamra ya yi gargaɗi game da ƙara taɓarɓarewar hulɗa tsakanin algiers da rabat sandiyar ƙara fa'a dangantakar soji tsakanin morocco da haramtacciyar ƙasar isra'ila da yake bayani a gefen taron koli kan tsaro da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar afirka shirya a oran ya ce ƙulla hulɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila mataki ne da bai dace ba kuma da sadaukar da al'ummar yankin arewacin afirka ne da kuma ɗora ta kan hanyar da bata dace ba ya kara da cewa kula dangantaka da kasar morocco ta yi da gwamnatin yahudawan sahiyuniya ya taimaka sosai wajen fada ikon isra'ila a afirka kuma duk wani mataki da gwamnatin kasar morocco take dauka a dangantakar sojin isra'ila yana kara nisan ta ne daga al'ummar algeria kasar algeria tana daya daga cikin kashen laraba da suka dake kan nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu da kuma adawa da isra'ila kuma lamamra ya buƙaci kasashen laraba su nuna goyon bayan su ga falastinu Mai nuna gwan bayan su ga isra'ila yadda za ta rika ci gaba da baza ikonta a yankin dakarun ƙasar yaman sun harabo jirgin leƙen asiri mara matuki na amurka brigadier janar yahaya sare hakakin rundunar sojin ƙasar yaman ya wallafa a shafinsa na twitter cewa dakarun sojan sama na ƙasar sun yi nasarar kakabo jirgin leƙen asiri mara matuƙi ƙirar scan eagle na ƙasar amurka a lokacin da yake ayyukan ta'addanci a gundumar aljuba a yau asabar wannan dai ba shine karan farko da dakarun sojin kasar ta yaman ke kakabo jiragen yakin amurka a kasar ba wanda ko a ranar tara ga watan nuwamban da ya gabata dakarun sojin kasar sun harbo jirgi mara matuki na kasar saudiya eh, samfarin igun scale a lokacin da yake shawagi a lardin ma'arib a dawa da haka dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta sun yi ruwan mai a garin taiz kuma sun kashe akalla mutane goma sha shida ciki har da mata da yara ƙanana ƙasar saudiya ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman ne da goyon bayan amurka a shekara ta 2015 da sha dawo da tsohon shugaban ƙasar da ke goyon bayan saudiya kan mukaminsa sai dai zuwa yanzu haƙarta ba ta cimma ruwa ba to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Cristiano Ronaldo ya zama ɗan wasa na farko da ya ci ƙwallo 800 a tarihi. Ɗan wasan ɗan ƙasar Portugal mai buga wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ya zama ɗan wasa na farko a tarihi da ya ci ƙwallo 800 a matakin ƙwararru bayan ya ci ƙwallo biyu a wasan da Manchester United ta doke Arsenal da ci uku da biyu a ranar Alhamis ta gabata. Yanzu haka dai ya ci ƙwallo 130 a karo biyu da yake buga wa Manchester United wasa. sai kuma kwallo biyar da ya ci a lokacin da ke buga wasa a sporting lipson da kuma 450 da ya ci a real madrid sai kuma 101 da da ya ci wa juventus da kuma 115 da goma sha biyar da ya ci wa portugal Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich za ta buga wasa da Barcelona ba tare da 'yan kallo ba a gasar Champions League ranar 8 ga watan Disamban da muke ciki. A dai lokacin da ake samun karuwar adadin masu kamuwa da corona a Bavaria. Bayern Munich ta samu nasara a mataki na ɗaya irin ta zama zakara a rukunin E da kuma karawa tsakanin Barcelona da Benfica domin zuwa mataki na biyu a mataki na goma sha shida kuma na ƙarshe. Daga ƙarshe ya kuwa cewa sojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun ta farin tsayawa ɗari biyu da ashirin a gabar yammacin kogin Jordan. Rahotanni da ƙungiyar ba da agaji tarar Cross ta fitar sun nuna cewa sojin Isra'ila sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harsashi mai rai wani tarwatsa masu zanga-zangar dawa da ci gaba da gina matsugunan Yahudawan shahararri zauna da Isra'ila ke yi a yankunan Bait da Bait da Jan a kudancin Nablus. Gwamnatin Isra'ila na ci gaba da cin karanta baka saboda goyon baya ido rufe da Amurka take bata Ta da yin watsi da kirakayen da kungiyoyi na duniya suke mata na ta dakatar da gine-gine da take yi a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye. Ƙudurin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar mai lamba 2334 a ranar 26 ga watan Disamban shekara ta 2016 ya buƙaci Isra'ila ta gaggauta dakatar da dukkan gine-gine take yi a yankunan Falasɗina da ta mamaye. Tuma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna bututuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin ƙasar Libya yayi ne na ɗaukar mataki kan masu kawo cikas ga shirin siyasar libya na gudanar da zaɓuka a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin ƙasar libya jan kobis ya yi da wani ƙoƙarin kawo cikas ga haƙƙin al'ummar libya na gudanar da tsarin demokaradiyya a ƙasar su ta hanyar zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisun dokoki yana mai kira ga ɗaukan ƙoƙarin matakin ladabtarwa kan duk mai hannu a ƙoƙarin kawo cikas a harkokin siyasa da zaɓukan ƙasar ta libya da za a gudanar a ranar 24 ga wannan wannan wata na disamba wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya kan kula da harkokin ƙasar ta libya jan kobis ya gudanar da zaman tattaunawa da shugaban hukumar zaben ƙasar libya dr imad saya jan kobis ya jaddada cewa tabbas an yi rajistar mutane masu yawa da suke neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a ƙasar kuma akwai mutane fiye da miliyan biyu da dubu hudu da suka yi rijista kuma sun karbi takardun zaɓukansu yana mai fahimta cewar babu kokonto lalle al'ummar libya a dukkanin sassan ƙasar suna tsammanin samun damar gudanar da zaɓuka domin zaɓar mutanen da za su wakilce su ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jan kobis a ranar 29 ga watan nuwamban wannan shekara ya bayyana damuwarsa kan rahoton ƙarin bullar barazana da gargaɗi ga alƙalai da ma'aikatar shari'a musamman waɗanda suke aiki a ɓangaren karɓan koke-koke dangane da harkar zaɓe da batutuwan tantance 'yan takara a sassa daban-daban na ƙasar sakamakon haka jan kobis ya yi gargaɗin bullar wani matakin da zai janyo cikas wajen hana al'ummar libya iya gudanar da su na zaɓuka a ƙasar domin zaɓen mutanen da suke son wakiltar su a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya kamar yadda ya gargaɗin bullar wani abin da zai janyo magudin zaɓe da zai murguɗa ingancin zabukan ƙasar har ila yau wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya jan kobis ya bayyana cikakken goyon bayansa ga bangaren alƙalanci da zai yi dubi a harkokin zaɓuka a libya musamman domin tantance waɗanda suka cancanta a 'yan takarar yana mai bayyana fatan ganin bangaren alƙalanci a ƙasar ta libya ya gudanar da ayyukansa sosai ƙarƙashin doka tare da nisantar tasirantuwa da matsin lamba ko barazana a lokacin gudanar da zabuka da bayansa domin samar da tsabtataccen sakamako da zai gamsar da dukkanin bangarorin kasar. hakanan james hobbes ya jaddada bukatar ganin abokan ayyukansu na ƙasa da ƙasa sun tallafa wa hukumar zaben ƙasar libya da dukkanin ɓangarorin da suke da alaƙa da harkokin zaɓuka don ganin an gudanar da zaɓukan masu inganci cikin yanci da gaskiya tare da ƙarfafa hukumar zaben wajen taka gagarumar rawa a zaɓuka gami da tallafawa matasa a fagen zaɓukan wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta libya ya kuma bayyana cikakken goyon bayansa kan yadda hukumar zaben ƙasar libya take gudanar da tsare-tsarenta dangane da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar a ranar 24 ga wannan wata na disamba yana mai jinjina wa hukumar zaben kan namijin kokarin da take yi na ganin an gudanar da zabuka a lokacin da aka tsayar jan kobis ya jaddada kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na baya-bayan nan kan buƙatar dukkanin ɓangarorin ƙasar libya da 'yan takara da su girmama sakamakon zabuka da za a gudanar da dokokin zaɓe tare da wajabcin girmama haƙoƙin masu adawa da su a fagen siyasa kafin zabuka da lokacin zabukan da kuma bayan gudanar da zabuka hakanan da karban sakamakon zaɓukan cikin mutunta juna har ila yau ya jaddada cewa mutane da ƙungiyoyi da suke yin barazana ga zaman lafiya kwanciyar hankali da tsaron ƙasar libya gami da gudanar da makarkashiyar kawo cikas ko rusa zabukan ƙasar tabbas za su fuskanci takunkumin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kwamitin tsaron ya tanadi wannan mataki tun a watan nuwamban da ya gabata kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada amincewarsa kan batun gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a ranar 24 ga watan disamba a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana jin daɗin sa kan zaman taron birnin paris na ƙasar faransa da aka gudanar a ranar 12 ga watan nuwamban wannan shekara ta 2021 inda mahalarta zaman taron suka amince da dukkanin shirye-shiryen da aka tsara da kuma jaddada goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan gudanar da zabukan kamar yadda bayanin na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa kan zaman taron taimakawa matakan matakan tsaron libya da aka gudanar a ranar 21 ga watan oktoba da ya gabata a birnin tripoli fadar mulkin libya bayanin kwamitin tsaron ya kuma bayyana goyon bayansa kan shirin gudanar da zabukan shugabancin kasar libya da na 'yan majalisun dokokin kasar da aka cimma a ƙarƙashin taswirar zaman tattaunawar siyasar libya da aka cimma a zaman taron kasar tunisia a watan nuwamban shekara ta 2020 hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa ga muhimmin muhimmiyar rawar da hukumar zaben kasar libya ke takawa wajen ganin an gudanar da zabuka a kasar kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi ba da ayyukan shirye-shirye masu inganci da aka gudanar na zabukan da kuma jaddada cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana sanya ido kan hukumar zaben kasar ta libya dangane da cikakken tsare-tsare da jadawalin da ta sanya na zaben domin aiwatar da shi cikin yanayi na lumana tare da jaddada muhimmancin mika mulki a a ƙasar libya ga farar hula a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya mai ɗaurewa hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada amincewarsa kan batun gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a ranar 24 ga watan disamba da muke ciki a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana jin daɗinsa kan zaman taron birnin paris na ƙasar faransa da aka gudanar a ranar 12 ga watan nuwamba inda mahalarta zaman taron suka amince da dukkanin shirye-shiryen da aka tsara da kuma goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan gudanar da zaɓukan hakanan bayanin na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa kan zaman taron taimakawa matakan tsaron ƙasar libya da aka gudanar a ranar 21 ga watan nuwamban da ya gabata a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar bayanin kwamitin tsaron ya kuma bayyana goyon bayansa a kan shirin gudanar da zabukan shugaban kasar libya da na 'yan majalisun dokokin kasar da aka cimma a ƙarƙashin taswirar zaman tattaunawar siyasar libya da aka cimma a zamar taron kasar tunisia a watan nuwamban shekara ta 2020 hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa ga muhimmancin rawar da hukumar zaben kasar ke takawa wajen ganin an gudanar da zabuka a kasar kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da ayyukan shirye-shirye masu inganci da aka gudanar na zabukan da kuma jaddada cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana sanya ido kan hukumar zaben ƙasar ta libya dangane da cikakken tsari da jadawalin da ta sanya na zabe domin aiwatar da shi cikin yanayi na lumana tare da jaddada muhimmancin mika mulki a ƙasar libya ga farar hula a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya mai ɗaurewa. hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kwadaitar da dukkanin bangarorin ƙasar libya kan amincewa da sakamakon zabukan da za a gudanar a ƙasar da girmama haƙoƙin abokan hamayya kafin zabuka da bayan sa gami da kira ga dukkanin bangarorin ƙasar kan kiyaye ruhin haɗin kai da fahimtar juna musamman bayan fitar da sakamakon zabuka har ila yau kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar da aka cimma a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 2020 tare da jaddada wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin ƙasar libya duk da ire-iren waɗannan kiraye-kiraye amma tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta libya ta samu rahoton da ke bayyana cewa wasu gungun mutane masu ɗauke da makamai da suke da'awar cewa suna daga cikin jami'an tsaron ƙasar a garin sabha a shiyar kudu maso yammacin libya sun yi barazanar hana kotun garin gudanar da ayyukanta na gudanar da tantance 'yan takara da dokokin ƙasar libya suka ba ta dama a ranar 26 ga watan nuwamban da ya gabata tawagar majalisar ɗinkin duniya a shafinta na totar ta bayyana tsananin damuwarta kan labarin cewa wasu gungun mutane ɗauke da makamai sun yi harbe-harbe a harabar kotun garin na sabha a ranar 25 ga watan na nuwamba lamarin da ya ƙara himmar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya kan jaddada kira dangane da gudanar da zaɓuka cikin aminci a ƙasar ta libya a ranar 24 ga wannan wata na disamba kamar yadda yadda tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayanin allah wadai kan duk wani aikin da zai janyo cikas a harkokin zaɓukan libya wani al'ummar ƙasar gudanar da hakkin suna dimokuraɗiyya cikin aminci da 'yanci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan gidan radio mai albarka na BOH Hausa Tehran ina muku fatan alkhairi a ah, mai magana shugaban kungiyar association Malu Abban Jummai da fatan kowa da kowa yana lafiya wallahi muna jin dadin shirye-shiryen nan da ake kwana biyu mun sako bakin mu ma dai amma dai muna nan muna ji kuma muna bi eh muna bibiya ku kuma nan muna jin ku Allah ya saka da alheri ah, a takaice dai na san gaida mutum biyar ne kawai da mutanen Niger da mutanen Najeriya kafatan mutanen Injamena Chad da kuma mutanen Mailau nan da kuma mutanen Sudan Khartoum da kuma kasala niyala to ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi da mutanen saudi arabia wato wanda suke maka su abdallah kenan ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai a banjimai ina wakai da kowa da kowa daga lambar farko ta karshe kadora diga ga yan fulani warji eh, shabu idris ina maka fatan alkhairi whatsapp ɗinka ba na gani to ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai a banjimai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da karshen sati farko ina jinjina muku Hassan Barka ma'aikatan gidan radio BOH Hausa duka ina jinjina muku ina muku fatan alheri. Ina gaida mijitin ku soja mai ta sawo bakin ofital akwai letoro mai isan su bakin ofital akwai Alhaji Isiya mai isan su bakin ofital akwai dan ayaye mai ta sawo bakin babbar tasha akwai Yaji alalo mai malko bakin babbar tasha akwai Sani Letana gidan wanka ina gaida Sunusu garin Madatai Yusuf garin Madatai akwai Siraja Gambi jinjina da fatan alheri ina gaida da jihar malam ila wanda aka yi sani da caram ta da faran wata ina gaida hindata unwala naku na agwa mai faci daga nan zanen Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da ne magana alkasun daga nan agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu karshen sati za ni miƙa saƙonni na na gaishe gaishe kamar haka na farko dai ina gaida ma'aikatan radio uh tehran dukansu gaba daya mai musamman mai jagoranta wannan shine hassan barka ba zan manta da ne toro wanda yake a nan da magaran ba zan manta da isu madadke wanda yake a nan da magaran ba zan manta da na'awa mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da maji eh, shoja ne a daidaita wanda yake a nan shi ma da magaran ba zan manta da na'awa eh, mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da mamman birya yakuba eh, a washe wanda yake tariya a nan tawa in kuma tarihin najeriya ba zan manta da shugaba iliya mai kanti da shahi garkin daura ba zan manta da eh da kore da gaga dan fulanin warshi ba zan manta da aboki abokina ibrahim yari ne arsenal wanda yake a Ajah bauchi da karshe ba zan manta da eh, eh mutanen mu nan rasa baki daya musamman zuwa eh da alkasum baba liman akhar wanda yake a nan shi ma rasa da eh prezi zaki wacha gobe da fatan duk suna cikin kocin lafiya voh mai magana alkasum daga nan rasa tashi lafiya assalamu alaikum radio tayaran muryar musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria ina so ku bani dama in aika gaishe gaishe na ga yan uwa da amannan arziki kamar haka na karshen mako da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina ma fata alkhairi da kai da jama'a cikin gidan nan mai ba albarka da ma'aikatan rediyon ku da farko akwai lawa alhaji abba lewan da yake agadas akwai alkasum agadas akwai letoro wanda yake ke zandar da na agwa mai faci ba zan manta da abokina na mamman mena shaudegar ne wanda yake rankon hawa juji a nan da magaran akwai baba ya lefe da magaran akwai audillahi kadamari akwai alhaji aminu mustapha ga wani kwalliya da magaran ba zan manta da alhaji wato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi zuba gallawa wanda yake garin saudiya akwai mustapha ranke likitan dabobi a nan garkin daura akwai shugaba abdulrazzaku dan bakin kasuwar sabon garin kano ina gaida shugaba yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai shugaba a dimbirin gamba wanda yake garin mata mai ba zan manta ba da eh, a tsahar mai kwamfuta wanda yake ba mai ruwa wanda yake nan najeriya yana gaida kowa da kowa da fatan kowa yana nan lafiya To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin isoshin rayuwa hissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke garashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna 'ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Kwanciyar Laila take a ɗakinta bayan sun dawo daga gidan su Mubina. Sallah kawai ta yi suka ci abinci ta shige ɗaki don Hamza ya ce mata yau Muji zai kira ta. Kallo take yi amma hankalinta yana kan wayarta. tsaki ta ja ta tashi ta shiga banɗaki tana ciki ta ji ƙarar wayarta kamar ta fito ta ɗauka sai kuma ta haƙura ta gama abin da take yi kafin ta fito sai da wayar ta yi ƙara sau biyu tana fitowa wayar ta saka ta sake ƙara saurin ɗauka ta kamar yadda ta yi saving number tunda Hamza ya bata haka ta gani a jikin wayar murmushi ta saki tare da ɗaukar wayar haba beauty wannan jan aji haka har ina abinda ta ji kenan lokacin da ta ɗauki wayar Kwanciya ta yi tare da lumshe ido jin zazzaƙar muryar Muji. Murmushi ta yi ta ce, Kana lafiya? Ya ce, Lafiya lau, ai na wahala haka, nan bai kamata a ce na kira waya har sau biyu ba a ɗauka ba. Kin san irin wahalar da na sha kafin Hamza ya bani lambar ɗinki? Gaskiya Beauty kin tafi da ni. Murmushi ta yi mai sauti ta ƙara juyi, juyi tare da rungume filo Muji ya ce, Beauty ko dai baki ki so na ne? sauran buɗe ido ta yi jin abin da ya ce, murmushi ya yi ya ce, Kada ki damu, idan har kika ce ba ki so ba zan takura miki ba, domin ni tsari na ne ba na takura ma mace ta so ni, haka kuma ba na zama wajen da ba a so Tashi zaune Laila ta yi jin tana niyyar rasa da mararta, Murmushi ta yi ta ce, Ba haka ba ne, ina tsoron samari yanzu ne. Murmushi ya yi ya ce, Me gare mu da ake tsoron mu? Ni fa idan har na ga mace na ce ina son ta to bana na canza ra'ayina, sai dai idan ita ce ta ce ba ta so na. Kowane irin so nake mata zan iya haƙura da ita domin ni bana tsayawa mace ta yi min wulaƙanci. Tsaki Laila aron a ranta tana faɗin wannan ya cika jin kai. Murmushi ta yi ta ce ni ban ce ba son ka ba, duk da ban gan ka ba amma na san Hamza ba zai haɗa ni da abin da zai cuce ni ba. Shikenan na amince da buƙatar ka. Dariya yi ya ce da kyau beauty na kada ki damu gobe zan zo na ganki ke ma ki ganni har ki gaji Laila ta ce amma fa Abba baya son na ringa tsayawa da samari Mujiya ce haba beauty ki daina faɗa mana haka ke fa babbar yarinya ce taya kamar ki a ce wai ba a barin ki tsayawa da samari shiru Laila ta yi Mujiya ce ba damuwa na san me zan yi ba dai kina zuwa makaranta ba Laila ta ce um ya ce yayi kyau da gobe ina son ki canza timetable ɗinki Ladi ta ce ban gane ba. Muji ya ce na san iyayenki sun san time da kike dawowa gida. Ina son ki ƙara tsawon lokaci ta haka ne za mu samu lokacin da za mu more. Murmushi Laila ta yi ta ce na gane kuma zan yi yanda ka ce. Muji ya ce haka nake son ji beauty na. Bara na barki ki bacci ko? Laila ta ce ni dai ba na jin bacci. Murmushi ya yi mai sauti ya ce to kina so na saki baccin? ta ce mm, murmushi ya ce daga yau tare za mu ringa bacci Laila ta ce kana gidanka ta yaya za mu yi bacci tare ya ce ta cikin waya mana ko kina nufin baki san yadda ake bacci tare da waya ba daga yau zan koya maki ki tashi ki shirin bacci Laila ta ce ai na yi tun ɗazu Muji ya ce ai ni ba son bacci da kaya haka zai fi mana jin daɗi murmushi Laila ta yi ce an gama my love tashi ta ta shirya sannan suka fara fitar da mafiyar mara kyau. Washe gari tun da safe lalle ta yi shirinta ko abinci ba ta tsaya ci ba, ta ce ma su an yi mata waya an saka musu test, malamin har ya je. Haka ta fita Umma tana mata addu'ar samun nasara, tana fita ba ta shiga makaranta ba ta tsaya inda suka yi da muje, za su haɗu don ya ce yau ranar su ce ta farko ba za ta je makaranta ba tare da za su yi ne. Haka Muji ya isa tun daga nesa take kallon motar sosai ta burge ta, wai yau ita ce zata shiga ciki cikin wannan motar tare da haɗaɗɗen gaye. Sosai ta sha ado yana tsayawa ya buɗe mata mota, babu ɓata lokaci ta shige sun fi minti biyar yana kallon ta, ita kuwa kunyar shi ta hana ta ta kalle shi. har ya ya kamo nata yana murmushi ya ce kallon ki a fili ya kallon ki a hoto, ke ɗin ta daban ce. ban taba ganin mace mai kyan ki ba haƙiƙa na zama ɗaya daga cikin masu sa'a da Allah ya haɗa ni da ke gaskiya dole na yi ma aboki abokina kuma ƙanina Hamza kyauta mai tsoka domin shi ne sila haɗa ni da matar da nake nema a rayuwata Laila idan mutum ya same ki har abada ba zai ƙara tunanin wata ɗiya mace ba daga ranar da na ɗora ido na akan ki na daina kallon kowace mace da kima duk sauran mata maza nake kallon su idan zaki bani dama da zan zamar maki bawa ke kuma ki zama sarauniya ƙwalla ce ta zubo mashi daga ido ta sauka saman ta hannun Laila da sauri Laila ta ɗago ido tana kallon shi murmushi yayi yace beauty ina matuƙar son ki ina jin ki a cikin zuciyata kamar zata fashe saboda son ki a jiya kaɗai muka fara magana amma son ki ya daɗe da cika zuciyata Dan Allah Laila kar ki bari hannu ta sa tana goge mashi idan shi gaba ɗaya tausayin shi ya gama kamata ta wanne irin so muji yake mata haka nan take ita ma ta ji idan ta ya kawo ruwa kanta ta ɗora saman ƙirjin tana faɗin har abada zan zauna tare da kai ba zan taɓa haɗa son da na wani ba daga yau duk abin da kake so shi zan yi maka ba zan taɓa bijire maka ba ina matuƙar son ka wani murmushi ya saki wanda shi kaɗai ya san fassarar shi mota ya tada suka bar wajen To kun ji yaudara dai babu kyau ita yanzu har ta shiga tarkon yaudarar shi. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa take ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa sai Allah ya kai mu. madala yanzu kuma sai shirin na na tarbiyyar iyali tare da awul usman kunya tarbiyyar iyali masu raro mu da haka kuma har ila yau mu sake saduwa da ku a cikin sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan su tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauran alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadar center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria inda zai tashi kan uslubi na uku wato shine yabo da kuma zargi malam ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad uslubi na uku shine yabo ko zargi idan ana yaban mutum kan abubuwan alheri da yake yi ana ƙara masa ƙarfi ne amma idan ba a yabansa ana daskare shi ne ana sandarar da shi Ba baya dacewa ya zamanto duk sande abin suka suka in yi abin yabo a shiru mafi hadari shine yaban ɗaya daga cikin yara ko da yaushe da kushe saura hadari yana cikin yaban ɗaya ba tare da yaban sauran ba balantana kuma ya kai ga yaban ɗayan da kushe sauran wannan aikin daidai yake da motsa bakin cikinsu da mugun kullansu akan wanda ake yabo ba komai yake kaiwa ba sai haifar da gaba tsakanin yara da rashin jituwa kuma zai iya yiwa suna yara abin yake fitowa amma in sun girma abin ya fito a aikace wanda zai kai ga munan tasiri na rashin haɗin kai da taimakon juna a tsakaninsu wani ya kan ce ba wa na bane to shikenan magani ya zai yi musamman ma in su sun samu yalwa shi ba shi da ita sannan za mu ga irin wannan yaran sannan za mu ga irin waɗannan yaran suna jiran wani babban bala'i ya faɗa masa su yi dariya ko wani mummunan aiki zai ci to gashi ba na bane da ake cewa kaza to ga wanan nan saboda haka manya su kula sosai da abin da suke magana a kai na yabo ko zargi yaban nan an fi son na sama yi wa na ƙasa manya su yi wa ƙanana domin kada ya zamanto a matsayin bambadanci uba ya yi ɗansa ko ‘yarsa uwa ta yi baɗanta ko ‘yarta idan sun kasance sun kyautata idan ya zamanto dole ne a yabe su to a keɓance su gefe a same su a ce musu wani kai abin da kai na ji daɗi ga ma wata kyauta amma kada ka gaya kowa na ji daɗin abin da kake yi Allah ya saka maka da alheri a ci gaba da yi Allah ya karfe ka ya san ba a gaban sauran ba ne sannan saura ma ba gabansu ba ne balantana ya zamanto su ringajin cewa kullum wani ake yabo ba a yabon hakanan ma idan za a zargi yaro za a yi mishi faɗa ya fi kyau a keɓe shi gefe a ce wance kowa ne kayi kaza kin yi kaza ba kyau ga natijarsa ga mummunan sakamakonsa wannan yana da tasiri sosai wajen tarbiyyar yara suka mai tsanani da fada mai tsanani gaban saura ta waya ce da nukusani ga yaro sai dai idan ya kai ga an fahimci in ba an yi haka ba zai gyaru ba wannan kuma yana ga ɗaiɗaiku ne daga cikinsu ba dukansu ba abu na hudu shine kauna da soyayya nuna kauna nuna soyayya babban sinadari ne wajen ci gaban rayuwar yaro da tarbiyyarsa nuna masa kauna mun riga mun yi bayanin sa, ba za mu tsawaita ba kuma tunda a gabatarwa a wajen masoliyar sanya tausayi mun riga mun gabatar da cewa kada ya zamanto ya wuce gona da iri ta yadda hatta laifinsa zai zamanto kyakkyawa wannan shine ainihin rusa tarbiyyarsa sau da haka a yi tattara da irin wannan nuna tausayi da jin kai ga yara babban dalili ne na mallakar su kuma babban dalili na mallakar girman su nuna kashewar zuciya da takura yara babban dalili ne na nisanta da gare su babban dalili ne da zai sanya su nisanta daga mutum akwai mutumin da in yara sun gan shi za su watse ba sa sanin alherinsa sai dai sharrinsa akwai matar da da'ima in ta ga yara sai dai ta aike su hatta da wuraren da iyayensu ba sa aikin sai ta nemi ta tura su amma ba sa ganin alherin ta ko sau ɗaya sai zamanto sun kyamace ta sun nisance ta haka ma manyan mutane da yawa da na sani wanda ba abin da ya sani sai kyarar yara da ya musu faɗa wani lokaci ma suna wasan kwallo sai ya ɗauke kwallon ya shiga da ita gida shi kenan. sai ka ji yara sun yi tsit da ya ba da baya sun fara tsinewa da zagi wa na kaza wa na kaza da haka nan za ka ga bakin su mai tsarki wanda yake ba sa saban Allah da shi ya zamanto mummunan tabo a jikin wancan mutumin mai munanan halaye ya zamanto sanadiyar rushewarsa da faɗuwar warwas. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran inda muka sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a sanar da yaro irin nau'in irin nauyin da ke kansa. Cin lokacin haihuwar yara suna bukatar soyayya da ƙauna mai tsanani. Tana tsanani tun daga haihuwarsu har zuwa shekara biyu tsananin da ba shi da misali. ana son matukar sallamawa ga yara wajen nuna masu so da kuma ƙauna da tausayawa da tausasawa. watanni na shida har zuwa na shekara guda da suka fara fahimtar wani abu babban sinadari ne na su a cikin soyayya da ƙauna da ba ta da misali hakanan lamarin ya kamata ya kasance har girman su kada iyaye su abin da za su yara su ringa kyamata su suna nisantar su balantana su abin da yara zai zamanto suna saba musu manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi da alayansa yana cewa Allah ya la'anci mahaifa da suka tilasta 'ya'yansu ƙin yin biyayya gare su A lokaci halin iyaye kan kai ya yi munin da hatta da yaran su za su guje su har ya zamanto sun kai matakin saba umarnin su abu na biyar ba yaro tarbiyya ta addini tare da ilimin da ake bashi wannan shine usulobin daidai bai yiwa babban hadafi ya zamanto a sa yaro firamare mai kyau sakandare mai kyau jami'a mai kyau amma ba a kula da janibin tarbiyyarsa ba sai ya taso ya zama guba ga iyaye ya zamanto baya su. ya zamanto baya rusuna musu ya zamanto baya jin maganarsu tambayi waɗanda suka samu kashe dukiyarsu ga 'yan sojan ba su ilimi amma suka zafafa musu rayuwa da rashin tarbiyyar suka ji ɗacinta a rufe ido a tarbiyyantar da yara kada a ji ɗacin yi musu faɗa ko ɗora su kan tarbiyya idan ka ji ɗacin yi musu faɗa da yi musu tarbiyya to lallai kuwa za ku ji ɗacin za ku ji mummunan ɗaci mafi muni yayin da suke saba muku lokacin da kuma kun girma sun taso ba su da tarbiyya abu na shida tarbiyyar yaro ta zamanto bisa asasin gaskiya ba bisa asasin don suna jin tsoron ku ba idan ya zamanto don suna jin tsoron ku ne zai zama kamar alaka ce ta shugabannin ƙasa ko kwamandojin sojoji da watanen da suke jagoranta don yaƙi ko kuma kwamandoji da al'umma da suke jin tsoron su saboda gudun kasu zalunce su wannan ba ƙwarewa ba ce ba kuma birgewa ba ce baka birge ba don kana cewa ni yaro ya isa ya mun wasa ya ji jikinsa kuwa kai yaro ma ya isa kaza wannan ba birgewa ba ce wannan rauni ne wannan jahilcin ka kake fitowa da shi fili mutane suna ji kada ka ce yaro bai isa ba kana nufin saboda za ka azabtar za ka yi duka za ka yi kaza wannan yana nufin rarrauna ne kai ba kowa wane ba kai sai wanda yake na da wauta da zuciya marar lafiya da kuma jijiyoyi da suka yi rauni suka yi sanyi ba su da kwari ba ka da gwaninta ko kaɗan a cikin wannan kalami naka gwaninta shine a ga yara suna son ka suna ƙaunar ka kana ƙaunar su ka shiga zuciyarsu sun shiga zuciyarka hawayen rahama suna fitowa daga idanunka suna fitowa daga idanunsu saboda shauƙin juna wannan shine gwarzo wannan shine gwani ba me cewa yaro dan kaza dan kaza kaza kai yaro kaza kaza tana mai zazzare ido wannan ba gwaninta ba ce wannan sunan ta wata sunan ta rauni sunan ta jahilci sunan ta ma rashin tarbiyya wannan ga malamin makaranta ne da ɗalibansa ko ga iyaye ne ga yaransu ko ga shugabanni da mabiyansu mun san maganan nan ta ɗaya daga cikin sarkin rumawa da yake cewa sikini da sharɗinsa ji tsoro na wannan fomula fomula ce ta raunan mutum marar tunani wanda yake wawa sikini da sharɗin su ji tsoro na bai damu ba al'umma ta ke shi amma dai ta ji tsoron sa, idan ta gan shi kafaɗinta suna rorowa saboda firgici domin yanzu nan ya ba da umarni a fille kan mutum yawan fusata da zalunci baya kaiwa komai sai ga mummunan natija wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya fara bude sabon kundi kan ta biyan yara to amma lokacin ƙayyadadde ne daga nan daga dai ƙarshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadasa fasalin propagation da ke nan birnin kano da ke birnin kano dabo godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a maimakon radiyon biyohish da ke nan birnin tehran da kasan iran ni awal kun da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wasannin kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankalin duniya daga nan rediyo hausa voh to a cikin shirin na yau za mu yi waiwaye ne kan ababen da suka faru yayin tattaunawar biyanna wace iran ke kokarin ganin an ɗage mata takunkuman da aka gaba mata bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 da fatan za a kasance a tare da mu. tomarilla a halin da ake ciki dai bangarorin da suka koma bakin tattaunawar ta biyan a ranar 29 ga watan nuwamba sun koma gida domin tuntuɓa game da jerin shawarwarin da iran ta gabatar musu ana sa ran bangarorin za su koma bakin tattaunawar a mako mai zuwa bayan gama nazarin jerin shawarwarin na iran ƙaramin ministan harkokin wajen iran kana mai jagorantar kasar a tattaunawar ya ce iran na ta baiwa bangarorin da suka kulla yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 daftarin takardun da suka yi bayani dalla-dalla kan shawarwari da matsayarta kan cire takunkuman da amurka ta kakaba mata bayan ficewa daga yarjejeniyar a shekarar 2018 ya ce yanzu dukkan wakilan bangarorin za su koma gida domin tuntubar manyan biranensu game da jerin shawarwarin da iran ɗin ta gabatar daftarin ya kuma kunshi jerin matakan nukiliyar da iran ta ɗauka a matsayin mai da martani kan ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar da yake zantawa da wakilin tasar talabijin ɗin press tv ta iran a birnin vienna na ƙasar austria ranar alhamis mai jagorantar tawagar iran a tattaunawar ali bakari ya ce an mika wasu daftari guda biyu ga bangarorin na p4 plus 1 da suka hada da faransa burtaniya da jamus da rasha da kuma china ya kara da cewa abubuwan da ke cikin daftarin sun hada da dukkan shawarwari da kuma matsayin tawagar ta iran kuma a cewarsa yanzu iran na dakon jin ta bakin bangarorin a farkon tattaunawar ta biyanna kasashen turai uku da karamin ministan harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai enrique mora ya bayyana cewa tattaunawar ta wannan karo na ci gaba ne kan jerin tattaunawa guda shida da aka yi da tsohuwar gwamnatin iran sai dai a matsayin mai da martani mai wakiltar iran a tattaunawar ali bakari kani ya bayyana cewa ababen da iran ta gabatar a wancan lokacin shawarwari ne ba wai yarjejeniya ba ce aka cimma don haka a cewarsa kada kasashen turan su nemi dagula waɗannan bukatun na iran da na waɗancan shirin zaman da aka yi a ranar litinin ne aka koma bakin tattaunawar ta biyanna da zumar farfaɗo da rijiyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 wacce amurka ta fice a ciki a shekarar 2018 tare da laftawa iran jerin takunkumai iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abin da ta rukufa a kan shi a yayin sabon saken tattaunawar ta biyanna kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa tattaunawar mahimmanci kuma da gaske take amma ba ta da kwarin gwiwa kan cewa ko amurka da ƙasashen turai uku da suka rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da gaske suke hussein amir abdullahiyan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ranar alhamis da takwaransa na kasar japan ya sake nana ta cewa iran tana maraba da yarjejeniya mai kyau kuma da gaske take a tattaunawar ta na shi ma da yake tsokaci kan tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin vienna ta dukufa wajen ganin an ɗage duk wasu takunkuman da aka kaba wa kasar sa'idi katim sadi ya bayyana cewa abin da iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar vienna shine ɗage takunkumin da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 zade ya bayyana cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin bukatu abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya ƙara da cewa idan sauran ɓangarorin tattaunawar a vienna su nuna da gaske suke to kuwa tabbas za a samu fahimtar juna a hannu guda kuma iran ta yitar da shirin isra'ila na yi wa tattaunawar zagon ƙasa furucin na iran na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta yi zargin cewa iran na ci gaba da ayyukanta na nukiliya yayin da ake tattaunawar ta biyanna ta kuma buƙaci amurka da ta gaggauta raba gari da tattaunawar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya masjid tarabanci ya bayyana cewa goyon baya marar iyaka da amurka take baiwa isra'ila shine yake hana kwance ɗamarar waɗanda suka mallaki makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya mustata rabanshi ya bayyana hakan ne a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance ɗamarar dukkan ƙasashe masu makaman ƙare dangi a yankin a irin wannan halin a cewarsa dole ne isra'ila ta shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance ɗamarar masu makaman ƙare dangi sannan hukumar ta iaea e da binciki dukkan cibiyoyin makamashin nukiliya na isra'ila yayin da dai ake dakon sake komawa bakin tattaunawar ta biyanna a mako mai zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran na ali bakirika ne wanda ke jagorantar tattawagar ta iran a birnin vienna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman da aka kaba ma kasar sabon zagayen tattaunawar zai zama irin na bakwai kuma na farko bayan da shugaban iran na mai ci a yanzu ibrahim ra'isi ya hau kujerar mulki a watan agustan 2021 wakilin kasar rasha a tattaunawar mikhail ulyanov ya bayyana cewa muna da ƙudiri mai kyau ta fuskar ganin cewa an samu nasarar kammala shawarwarin daga watan afrilu zuwa watan yunin bana biyanna ta karbi bakoncin zaman shawarwari guda shida a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar turai domin ceto yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran bisa la'akari da fushewar amurka daga cikinta a shekarar 2018 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar donald trump wakilai daga ƙasashen yamma masu ruwa da tsaki a batun yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran ta shekarar 2015 sun amince da baiwa batun takunkumin da aka kaba wa iran fifiko yayin tattaunawar ta wannan karo a birnin biyanna game da abubuwan da suka faru a rana ta farko ta zaman na birnin biyanna mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar ali bakiri kani ya ce ko shakka babu warware batun haramtattun takunkumin da aka kaba wa iran na kan gaba cikin ajandar kwamitin haɗin gwiwar da ke tattaunawar kuma a amince da hakan ali bakiri ne ya ce an cimma nasara a zaman taron kuma ya zama wajibi a jinjina wa kasashen sin da rasha bisa cikakken goyon bayansu ga matsayar iran to jama'a masu saurari iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji su tahir ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.